أنه محمد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 بإنزال كتابه وحصه بعبادات وفرائض وفرض على جميع المسلمين الصيام وفضله بإنزال القرآن كتاب محكمت آياته ثم فصلت وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومحيمنا عليه فاحكم بينكم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءكم أما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات الحمد لله الذي فضل شهر رمضان بإيجاب صومه بقيامه وإبادات متنوعة أيها المسلمون فقد تقرب إلينا شهر رمضان الذي من حرم خيره فقد حرم ومن أُعطي خيره فقد أُعطي فقد أُعطي خيرا كثيرا أيها الناس فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبشر هذه الأمة بقدوم شهر رمضان ويقول جاءكم رمضان شهر مبارك ويا باقي الخير أقبل ويا باقي الشر أقصر ولله أتقاء من النار فقد قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فقد أوجب الله سبحانه وتعالى للمسلمين صيامه وأكد رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صيام شهر رمضان وبين عنا من صامه وقام ليله كمن كان من الفائزين يوم القيامة وكان من الذين يخصص لهم باب من أبواب الجنة سماه الله سبحانه وتعالى الريان وذكر عنا من صام وصلى واجتنب الفواكش وتقرب إلى العبادات وعمل الطاعات للطاعات كان من الصالحين وكان من المؤمنين الفائدين فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أسري به فقد أخبر الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى أناسا مشققة أشداقهم معلقون بأراضيهم تصل أشداقهم دما فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للملائكة سبحان الله من هؤلاء فقالوا هؤلاء الذين يفطرون في أيام رمضان يأكلون ويشربون ولا يصومون وكان من الواجب على كل مكلف ذكرا كان أم أنثى أن يصوم تلك الأيام العاتية أن يصوم شهر رمضان فمعنى الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الشمس إلى غروبها وهذا فقط لا يتم عبادة وهذا فقط لا يقال له الصيام إلا بشيئين الشيء الأول هو القصد قصد ذلك ونية ذلك العبادة أن يعتقد المسلم أن يعتقد الصائم بإمساكه عن الأكل والشرب وعن الجماع أن يعتقد أنه يعبد الله يعبد الله سبحانه وتعالى بذلك الشيء الثاني أيها الأمة الشيء الثاني أيها المسلمون أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك الأشياء المباهة من قبل كالأكل والشرب والقرب إلى الأهل إلا باجتناب المحرمات من قبل كالذب والغيبة والنميمة وأكل أموال الناس بغير حق وجميع الفواحش فقد ذكر الجهابذة من العلماء كابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف أنه لا يتم تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى بترك العقل ولا بترك الشرب ولا بترك الاقتراب إلى أهله إلا إذا اجتنب جميع الفواحش جميع الفواحش والذي يتقرب الفواحش ويتجنب المأكولات والمشروبات والمطعومات لا يقال له صائم لأن أصل هذه المأكولات والمشروبات أصلها حلال طيب وأما هذه المحظورات وهذه الموانع فكان أصلها محرومات أصلها منكرات ولا يتقرب الإنسان بترك الحلال ويكون عابد لله سبحانه وتعالى حتى إذا ترك الحرام الذي لم يتفق ولم يجمع بين ترك المحرومات والحلال في شهور غير رمضان لا يقال له صائم هكذا قال ابن رجب في كتابه لطائف المعارف لما لمواسم العام من الوظائف كذلك قال ابن قال ابن الطيب في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب هكذا يقول الجهابضة من العلماء بأن الإنسان لا يصوم صائما إلا إذا اجتنب المنكرات واجتنب المحرومات الذي يصوم ويشهد الشاشات ويشهد الأفلام الباطلة ويشهد المنكرات كاللئم بالقرة والعلآب الفاصلة المحرمة هذا لا يقال له صائم لا يقال له صائم البتة لأنه صمد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من لم يدع قول الزور ولا عمل به فليس لله حاجة من أن يدع طعامه وشرابه الذي لم يدع قول الزور أي قول الكذب والعمل بالكذب فليس لله سبحانه وتعالى حاجة عنده من أن يترك طعامه ويترك شرابه ما لله سبحانه وتعالى حاجة بذلك ما عند الله سبحانه وتعالى حاجة بذلك وهذا إن دل فإنما يدل على أن الصيام لا يتم صيام إلا إذا اجتنبت الكبائر إلا إذا اجتنبت الفواحش وهذه ظاهرة قوية إيمانية صادقة ينبغي لكل مسلم أن يعلمها لأن كثيرا من المسلمين اليوم يعتقدون بأن الصيام فقط هو ترك الصوت هو ترك العقل والشرب هو ترك المأكولات والمشروبات بل لا إنما الصيام أن تجتنب الكبائر والفواحش أن تجتنب الكبائر والفواحش وينبغي لكل مسلم أيها الإخوة أن يستعد أن يستعد لإقبال شهر رمضان إن قلنا الاستعداد فلا نعني أن تستعد الطعام أو الشراب أو الطعام كيس من من البرد كيس من السكر لا إنما أن تستعد الإيمان وتستعد الفراغ تستعد الخوف وقت لحضور التفاصيل حضور حسنك القرآن الكريم ينبغي لك أن تستعد الوقت الذي تستعمل تستعمل به لتحضر التفاسير وتحضر حلك القرآن وذكر الله عز وجل ثم تستعين ما تنفق الناس لأن إطعام في شهر رمضان له ثواب جمة له ثواب كثير من فوائد الصيام أيها أيها المسلمون وشيء من فوائد الصيام أنه يزكي القلب ويزكي البدن ويكذب الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى لذلك قال الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون والشافعي في كتابه الرسالة يقول سمعت من العلماء أن لعل إن جاءت في نصوص الكتاب هي واجبة تستفيد الوجوب لا تستفيد الدرج الله سبحانه وتعالى يقول لعلكم تتقون أي أنكم إذا صمتم يزيد إيمانكم يزيد تقواكم ويزيد تقربكم إلى ربكم سبحانه وتعالى وثاني الفوائد أيها الأمة وثاني الفوائد أيها المسلمون أنه يقوي البدن يقوي البدن الذي يصوم في كل في كل شهر أو يصوم في كل سنة شاب حتى عافيته وثقته يزداد وكثيرا ما خسر الأطباء يغتاف بالمريض ويحتم أن يعملوا له عملية لكنهم يؤخرون إلى بعد رمضان إذا بخص إذا بخص سقطه بعد رمضان يكون مرضه قد انتهى قد انتهى بفضل صومه لرمضان فالرمضان دائما يزيد للإنسان قوة ويزيد للإنسان عافية لأن البطن إذا بطنت تسبب للإنسان الأمراض يقول الشافعي رحمه الله ثلاث هن مهلكة العنان وداعية الصحيح إلى السكان دوام مدامة ودوام وطئ وإجهاد الطعام على الطعام بقولي هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ya yi kuwa watan ramadan allah madaukakin sarki ya kara juyo da shi a yanzu da muke maganan nan ba za mu wuce kwana biyar ko wani abu makamancin haka shiga cikin wannan wata mai albarka ba wata ne da Allah maɗaukakin sarki ya fifita shi ya darasta shi ya sanya shi ya a akan sauran watanni shekara Allah ta'ala ya sanya watanni shekara kan zuwa watanni goma sha biyu inda iddata shuhuri inda Allah isna ashara shahara منها أربعة هرم ذلك الدين القيم ولا تظلموا فيهن أنفسكم adadin watanni shekaru a wurin Allah watanni ne guda goma sha biyu amma cikin waɗannan watanni Allah ta'ala ya fifita ya darasta watan Ramadan ya fifita ta hanyar saukar da alƙur'ani a ciki an saukar da alƙur'ani ne cikin watan Ramadan inna ku fi lailatin mubarakatin Allah ya ce mun saukar da alƙur'ani cikin wani dare mai albarka wani dare ne mai albarka shi ne daren lailatul qadar inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar aka saukar da alqur'ani cikin lailatul qadar wanda lailatul qadar kuma cikin watan ramadan ya kan afku daren da in kai ibada a cikin sa wannan ibadan ya kai ibadan shekara 83 ka zauna tsawon shekara 83 kana wa Allah sallah kana wa Allah madaukakin sarki azumi kana wa Allah ta'ala kiyamun laili in kai ibada a cikin daren lailatul qadr kadai wannan ibadar ta shafe ibadar da zaka yi cikin shekara 83 a asali annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yawa ubangijin mu magiya Allah ta'ala ya bashi wannan watan nan dare domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace da sahabbansa a da kafin zuwa na annabawan da suka gabata sai ba annabi ya je ya yaki annabi ya ce wa sahabbai akwai ba annaban da ya fita yaki sai da ya shekara dubu shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya yana yaki ne kawai da kafirai don daga tutar la'ila ka illallah ke sama a zubta tutar kafirci ƙasa shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya wannan kafin ya fita yakin ya yi wasu shekarun da ya je yakin ya dawo ya ci gaba da wasu shekarun sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace rabbi ja'alta ummati akthar al-umami a'maran wa aqallaha a'madan ya Allah ka sanya al'ummata da zanto cikin al'ummomi gaba daya babu al'ummar da ta kai ta karancin shekaru watannan al'umma ba za mu rika wuce shekara saba'in shekara tamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kallaman yujaru zalika kadan ne suke ya wuce shekara 70 80 galibi yadda ka doke 70 ka ture 70 ka tarfa mu 80 to daidai nan wurin zaka je rai yayi halinsa sai kaɗan kwarori ne suke iya tsallakawa wannan gada amma al'ummomin da suka wuce sai ka samu gini shekara dubu biyu kuma ɗan adam ne ba a ba tubu al'umman nan Allah ta'ala ya taƙaita mana tsawon rayuwa sannan Allah ta'ala ya sanya ayyukan mu ba su da yawa sai ce ya Allah mu ma ka tsawaita rayuwar mu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce sai Allah ya ce a'a ba zai tsawaita rayuwar watannan al'umma ba amma zai bata wani ibada zai bata wata ibada wacce in ce wannan ibada duk shekara za a ba ta ladan ibadan shekara tamanin da uku shi ne na turkadar in kai sallah cikin wannan daren za a yi tobulin maka ladan za a ninninka maka ladan sai ya kai na shekara tamanin da uku bal ya nuka mai da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani Allah ya fifici wannan wata da saukar da wannan dare a cikinsa ya fifici wannan wata da kusantarsa da farlanta mana azumin watan ramadan wanda azumi na da falala da yawa kaɗan cikin falalarsa kaɗan cikin fa'idojinsa yana ƙara mana jin tsoron Allah ilimi yana wato azumi yakan tarbiyyanci bawa ya ƙara masa jin tsoron Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in watan ramadan ya kusanto yakan ce duk wani mai son ya shiryo daga wani aiki na tsiya da yake yi annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan ce ka shiryawa tuba don wata ramadan yana zuwa duk wanda yake buƙatan ya shirya zuwa ga wani aiki na alkhairi to shirya ga ramadana nan yana zuwa yi wannan aiki na alkhairi cikin fa'idojin azumin watan ramadan yana ƙarawa ciki lafiya likitoci sun sha faɗa akwai wani dattijo wadda aka zo za a yi masa aiki a cikin sa bai da lafiya kamar war haka tab da watan azumi ya je asibiti aka ce aiki an yi aiki ta ce to aka yi aikin nan zai yi azumi bana aka ce sai to a jinkirta mashi a jira sai ya yi azuminsa ya kare don bai san ko cikin aikin ya mutu ba kenan aka jinkirta masa bayan sallah ya zango asibiti an yi aune-aune gaba ɗaya an yi hoto ga ciwo an gani kafin azumi amma yana yin wannan azumi aka ji ciwo aka rasa aka gama duk hoton da za a yi aka ji ciwo aka rasa wannan azumin ya tafiyar da shi domin kullum abin cikin abin da yake jan mana cututtuka yin ciye-ciye haka nan kawai ko da lokaci su kansu haƙoranka da hannun cikinka da sauran kayayyakin da suke murkiɗa abinci injinan Allah ne Allah ta'ala da ya yi su suke wannan aikin to suna son hutu game da limami ibn al ya faɗa a cikin littafin shi al-damu dawa suna son hutu su ma wannan azumin da muke yana ba su hutawa yana ba su hutu shi sa aka ga rubuce-rubuce na likitoci waɗansu ma kiristoci ne daga spain suna hadin fa'idar azumi da ake yi kuma suna nuna musulmai a duniya sun fi kowa lafiya babu wanda zai kai musulmai lafiya a duniya saboda sallolin nan da muke yi za ka yi sallah guda biyar wannan dukawan da kake yana da fa'idar sa hatta a jikinka nau'i ne na motsa jiki kake yi wannan ka duka haka ka daga haka ka duka haka ka daga haka nau'i ne na motsa jiki wannan alola da muke yi shi so biyar a yini shi ma yana taimakawa lafiyar jikinmu yana kashe wasu ƙwayoyin cuta a tattar da mu a dunkule jama'an musulmi lokaci ya tafi azumi lokaci ne mai matukar falala lokaci ne mai matukar daraja ana bukatar kowa ya tattali na imani kowa ya tattali na aiki kowa ya tattali lokaci da zai bautawa ubangijinsa kakka yadda watan ramadana ya zo ka shakaltu da wasu hauma hauma kawai da har ma ka na neman duniya ba lokaci ne da za ka tarewa neman duniya ba lokaci ne da za a juya kuma a kalli lahira don mu tabbatar da cewa akwai ranar da za a nemi mu dukkanin mu a rasa mu mun mutu a lokacin azumin mu ne da sallar mu da sauran ibadu wallahi su ne fi mana tafi duk wanda ya daka ta duniya na farko dai ba za ka taba gamawa ba ko ba za ka taba isan ka ba inda a ce duk duniyan nan gaba ɗaya naka ne wallahi ba ka so a ƙara ninka maka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace law kana libni adam wadun min dhahabin lawadda an yakuna lahu wadani wala yamla'u batn ibn adam illa turab dan adam da za ka mishi kogin kuɗi to wallahi zai so a ce yana da kogi guda biyu na karanta thesis na wani na wani professor da daga wata jami'a a ƙasar Canada yana yin waɗansu rubuce-rubuce cewa da za ka yi applying a yau ka je kai browsing sai ka ce wani duk duniya wane ne ya fi kowa wane ya fi kowa kuɗi to shugaban masu kuɗin nan na duk duniya ba na son na kira suna wannan shugaban masu kuɗi na duk duniya inda za ka je yanzu in kwamfuta ta ce maka shi ya shi ne ya fi kowa kuɗi to haka ƙara nima kuma ka ce wa ya fi kowa kan kuɗi to shi ne duk wanda ya fi kuɗi kuma shi ya fi kowa kan kuɗi to shi yasa in kana da wayo kai mai wayo ne kana so ka ci nasara akwai lokacin da ba wai dan harka ya tsaya ba za ka dakatar da harkar ka fuskanci abin da zai taimaka maka a kabarinka don watan wata rana ta nema komanka da aka azumi na zuwa kakka cika lokacin ka kace to ai yanzu lokacin hada hada ne ni lemu ce sayarwa da haka tun farar safe zan fita karfe shida na safe in je yi kaya sai ta tafsiri baka da lokacin saurara ka zo ka samma ko karfe shida na asubahi ka tafi zuwa da kaya baka shigo gari ba sai wajen karfe biyu ka zo ana shishirya wurin da za a fasa kasuwanci daga nan a tsakar dare har azumin ya kare baka da lokacin da ka bautawa Allah kusan ma'aikin Allah ya tsine ma duk wanda ya yarda wata ramadana ya fara har ya kare bai yi aikin da Allah madaukakin sarki zai kalla ya gafarta masa ba da ka tattar lokaci ka tattar lokaci da zaka bauta wa Allah kar ka samu lokaci kai daya kar ka karanta alqur'ani ta'abbudan ka bude alqur'ani kana karantawa ta'abbudan so samu kowa ya sauka ya sauka alqur'ani cikin watan ramadan in baka iya ba dika ka sami iya surorin da ka iya kai ta mai su kai ta maimaita su cikin watan ramadan don ba abin da ake so a karanta kamar alkur'ani a cikin wannan wata duk watan azumi sai mala'ika jibril ya sauko sun zauna sun saukan alkur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da ka tanadar da lokaci a wuri daya ka tanadar da wani abu da zaka rika taimakon mutane da ko da ba wanda dabino ne ko da tsakin dabino ne kana yin kunun zaki kana rabawa mutane kana dafa abinci kana rabawa mutane sadaka kana siyan lemu kana ba mutane sadaka makwabtanka in Allah ya kore maka Me tiya ɗaya me tiya biyu gwargwadon ikonka gwargwadon ikonka liyun fito sa'atin min sa'atin wa man kudura alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah kowa ya ciyar gwargwadon ikonsa a ƙarshe ya uwa musulmi wajibi ne mu tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki ya farzanta wannan azumin watan wannan wata ɗin ga dukkan wanda ya balaga dole ne ya wannan azumi din matukar ba a halin tafiya ne ba a halin tafiya in ya ga dama zai sha amma zai biya zai da lafiya zai iya sha amma zai biya dole ne ai wannan azumin maza da mata in dai kai imani da Allah da ma'aikin Allah mu cewa ana koyawa yara yara ƙanana magabatan mu sahabbai sun kasance suna koya musu azumi yaro nan shekara hudu shekara biyar sai ce azumi sai raka rarrabawa sai yaro ya ɗauki azumi wajen sha biyu sai ya sha sai ce to shi ya sha ruwan shi zuwa gobe kuma sai ya dasa da sha biyu ɗin haka ana koya musu magabatan mu suna koya musu har ma wasu malamai suna kiyasan haka kan hadisai da suka zo cikin sahih bukhari da ma'aikin Allah ke cewa ku burci ƴaƴanku su rika yin sallah in sun kai shekara bakwai ku take su in sun kisi sallah din in sun kai shekara goma haka suka ce duk yaron da ya kai shekara goma ko bai balaga ba a gidanka kakka yadda a ce baya azumi a sa shi a koya mashi yin azumi domin rashin tarbiyyantar da waɗansu 'ya'ya a ƙasan nan akan azumi sai ka je abuja sai ka cimma mutane da azumi ana yanka musu rago suna ci ana yanka masa rago suna ci da azumi da azumi ya ka ga mutum babban mutum ne a duniyance ga kasuwar babban riga yana sama zurai? ga barkeke mota amma bai iya azumi ba ya yi girma ne irin girman nan na gajin kura na sati biyu bai bai tarbiyyantu kan azumi ba bai taso cikinsa ba da azumi yana cin abinci ko ba zai iya ba a ƙasan nan akwai waɗanda in aka ce wata ramadana ya zo war haka wasu su nufi dubai wasu su nufi europe sun gudu ma azumi su je can su ta iskancinsu su su je can su ta cin abincinsu sun gudu ma azumi banda 'ya'ya a cikin anguwa marasa tarbiyya za ka zo ka cimma yaro ɗan shaye-shaye da azumi sai fito da taba ko fito da wuri yana sha irin wannan saboda raunin gwamnati da raunin ma haɗin kan ƙungiyoyin al'umma in ba haka ba ba yadda za a garin musulmi yaro musulmi ya fito cikin al'umma yana shan wani kaya na maye da watan azumi ya kamata kwamiti na anguwa ta kama ta a bashi kashi a bashi kashi don wannan raina Allah ne raina Allah ne kuma Allah ta'ala ya kusa ta ya tashi saukar da fitinarsa da azabarsa ba za ta kaita akan wannan yaron ba wata ku ban nan tusibanna bala zalamu kuma hasa ba ta za a rika walakanta la. sannan kuma Allah ta'ala ya juru ya sa wa mutane ido me yasa kuke ganin ake ta ɗan waken zagaye da talakawan ƙasa da sarakunan ƙasa da masu mulkin ƙasa ana ta ɗan waken zagaye da zaman lafiya da su ana ta ɗan waken zagaye da kwanciyar hankali da mutanen ƙasa in an zaga ta san sai kwanciyar hankali ya kewaya ta san in an kewaya ta san sai ya zaga ta san duk da abin da ake zato ƙasa ta ki zama lafiya matsaloli ga sanin birjit ya kamata mu dawo mu kalli kawunan mu dawo kawun mu kalli kawunan mu awalan ma a asabatkum musibatun qultum anna hadha qul hiya min inda anfusikum inna allaha la yughayyiru ma ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم muje mu tuna dan mazan jiya da aka yi a ƙasar nan irin su sardauna kullum aka tashi magana ana ambatan su irin su tabawa balewa Allah madaukakin sarki ya gafarta musu Allah ya masu rahama waɗannan mutanen a lokacin su tun daga su waɗanda ake shugabanta zuwa su shugabannin ya ne alaƙa su da ubangijinsu me alaƙa su da ubangijinsu sararin nan da ake ta magana har wa'adi bai na yi sararin nan da ake ta magana mutum ne mai riko da addininsa ta ba ɓalewan nan ɗan boko ne fitattu a duniya a lokacinsu amma duk wanda zai gansu ya gansu da shi gansu irin na addini tare da mai tare da warawanin sun kusanci Allah don me Allah ba zai kusance su ba don me Allah madaukakin sarki ba zai saurin gudanar da kasashen su ba amma a lokacin da ake tura waɗansu ko dai 'yan majalisu ko kuma waɗansu mutane da za a tura a abuja ko a tura su kaduna ko su tura kansu da marban zuwa su kasuwanci ko su aikin kan gwamnati amma a raina allah ko azumi ma ba a yi azumi ma ba za a yi ba wannan ba ɗin ƙanƙanin allaka ba ne dole kowane musulmi ya azumi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wasu mala'iku sun zo sun dauke ni su biyu sai suka je da ni wani wuri katon dutse ne suka ce man kuskus har wannan dutsen sai na ce ba zan iya ba suka ce za mu sauke maka iya hawa annabi ma ce sai na yunkuri sai na iya hawa ina hawa dutsen sai na ga waɗansu mutane mu shakkakatun a mu'allaquna bi araqibihim tasilu ashdaquhum daman da gansu an zaro harasunsu. an rataye su haka suna lilo an rataye su haka suna reso a sama sannan an tsatsaka masu kumatu sai na ce subhanallahi man haula waɗannan suwane ne sai aka ce na illazina ya'kuluna fi ramadan wadannan sune wadanda ba sa azumi da watan ba. a wata ruwaya annabi ya ce an sanya an mayar da yatsunsu kumbansu an sanya musu kumba na karfe wuju wujuhahum suna kware naman fuskar su me yasa ana masu azaba ne a kabarinsu su na nuziqannakum min al-azab adna tun al-azab al-akbar la'allakum ana dandana masu karamar azaba ce kafin babban azaba dan me dan sai raina Allah ba sa mashi azumi cikin wannan wata dole ne duk musulmi ya azumi mu ɗauka cewa wata falala ce Allah ta'ala ya bamu mu kusanci Allah maɗaukakin sarki da bauta a ƙarshen ƙarshe jama'an musulmi mu san cewa azumi ba zai zama azumi ba kamar da malamai suke fada salima bi ibn rajab salima bi ibn al cewa ba zai yi a ce kana azumi ba fatan kaɗai. ka nisanci cin abinci shan abin sha kusantar iyalinka waje yake waɗannan abubuwa ga baki ɗayansu kafin shigan watan ramadan halal ne yanzu da watan ramadan bai yi ba yanzu din nan mun fita masallacin nan ya halatta ka ci abinci da abinci ya halatta ka ta abin sha Allah bai haramta ba kulu wa sharabu ma yace ku ci ku sha amma sanadiyyan shigowar watan ramadan sai a ce wannan cin abincin wannan shan abincin haramun ne to ka san dan ka daina cin abinci ka daina shan abin sha kadai baka zama mai azumi ba har sai ka cuɗanya haka da ƙyale duk wani abin da Allah ta'ala ya haramta kar ya zama tun bullowan alfijir ba ka cin abinci ba ka cin abin sha ba ka kusantar iyali a wuri ɗaya kuma ya zanto mutum yana ƙarya a wuri ɗaya mutum yana cin riba ɗan kasuwa ne a wuri ɗaya mutum yana kallon bimaman banza zai gama ce ga ta nan ba hijab a shi yake kallo abin ba zai gama ta ba hijab zai ta kallon ƙarya hatta je da dan ma'aikin Allah ya ce duk wanda bai kyale shaidan zurwa ba Allah baya san azumin shi me ya cikin shaidan zuwa akwai kallon wannan fim din za ka zo ga wani mutum da kasuwar mota a fim ana cewa mota shi ne amma daji sai wani zai shiga wani katon gida a wannan fim ana cewa gidan shi ne nakin ne a fim sai fa a haifi yaro ba a awa daya yanzu za a haife shi kafa a gama fim awa biyu har ya girma har ya zama kaza shi ne akwai ƙarya da ta wuce wannan duk wannan ƙaryan ba a ƙarya da ba'a ba a ƙarya da ba'a ba a wasa da Allah duk abin da kai in gaske ne Allah zai rubuta shi a matsayin gaske ba wani fim da aka yarda da shi yau ce za a zo a yi wani ɗan kware-kware a yi wani abu kawai a tsanuna wannan abin tabbas ne kuma ba tabbas ba ne wa ce wai faɗakarwa ake yi jawo hankali ake yi saboda Allah wa aka aiko shi ya ja hankalin waɗannan al'umma ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shin shi ya kira abubakar da umar ya ce kai ka zama bus kai ka zama afto kai ka zama kaza a fim a ja hankalin mutane shi ya yi wannan A yaushe za a ce wai an wayi gari a ƙasa ana ganin wai ma yin fimafimai wai hanya ce daga cikin hanyoyin wa'azi alƙur'ani shine aka saukar ya zanto wa'azi ga al'umma hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ake jan wa al'umma ai musu wa'azi da shi ba kadai a zo a yi cuɗanyuwa maza da mata sannan da azumi da azumi wani mutum ya zauna yana nuna wannan akwai wanda yake wai an zauna da shi ne ba anguwa aka ce to ga azumi zai shigo kwanan nan a ɗaya daga cikin anguwanninmu na Nazariya aka zauna da shi kai ka ji tsoron Allah ka daina nuna tunafuman nan kana nuna da dare amma azumi ya zo ka nuna da safe ka nuna da yamma sai ce ai wa'azi ake yi ai fadakarwa ake yi wai wai wai tim din ne wai wa'azi wai shine fadakarwa. ka kalle da mutane suke juyar da abu da banza su mayar da shi abu na kirki faɗakarwa annabi sallallahu alaihi wa sallama bai fi ka sanin laifi na faɗakarwa ba ma'aikin Allah ya yi implementin wannan hanyar taka a matsayin hanya zo kutuban nan da muke yi shin ba a ruwa to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kutuba kafin ya tsaye da sallar juma'a ba ashe muna abbaka hanya ne da ma'aikin Allah ya bi jajjan hankalin mutane jama'a musulmi mu ji tsoron Allah azumi ba zai a ce mashi azumi ba matukar dai baka daina abin da Allah ya hana ba kakkai ƙarya kakkai gulma kakka zaki wani karka yadda ka ci dukiyar da ba na taka ba kakka yadda kafan ka taka inda bai halatta ba kakka yadda idan ka ga abin da bai halatta ba kakka yarda hannayen su ga abin da bai halatta ba dukkan waɗannan ko ba a ramadan ba haramun ne to ballanta na kuma wannan wata mai albarka ya shiga lana اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول na بيننا wa min al اليقين ma tuballighuna bihi جنتك اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم بارك لنا وبارك فينا اللهم بارك لنا وبارك فينا اللهم بارك لوطننا اللهم بارك لولايتنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم رب اولادنا اللهم رب اولادنا اللهم اجعلهم من الصالحين المبارك اللهم اجعلهم من الصالحين المبارك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انت امرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك فغدعنا كما أمرتنا فانجبنا كما وعدنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد حسبي الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله أنزل الله وإلى الرسول وإلى الرسول رحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 对。 Morgen. say it. el,

But it's saying, why, why do you ask okay